بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna laraba da shida ga watan tara hijira 1443 da ta daidai da 27 ga watan hudu miladiya 2022 muna nan cikin sura ta goma sha biyu ita ce suratu yusuf alaihi salam a jiya man tsaya ne ƙarshen ayata 38 waɗin Allah ta'ala wata ba tu millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay yau bi idnihi ta'ala za mu tashi farkon ayata 39 a ayata 39 kenan faɗin Allah ta'ala ya sahibai sijinin أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار قال بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ma ta buduna min illa ya sahibai sijin ya ku abokan zamana a cikin kurkuku a arbabun mutafarriqun shin alloli mabambanta khairun sune mafi alkhairi amillahul wa'idul qahhar ko kuwa Allah daya wanda yake mai rinjaye cikin al'amuransa baki daya wannan istifami ne amma ma'anarsa tafiri mana ya ku abokan zamana a cikin kurkuku tabbas da alloli mabambanta juna da Allah ɗaya Allah ɗaya mai rinjaye shine mafi tabbas ba na kenan annabi yusuf alaihi salatu wassalam malamai suka ce bayan da waɗannan bayan allah suka tabbatar masa sun yi mafarki suna neman bayani akan wannan mafarkin bai kai ga musu bayani kan mafarkin ba sai da tukuna ya yi musu wani darasi akan aƙida akan bauta ga allah shi kadai akan kira zuwa ga addinin allah yana kurkukun ma da awa yake kira yake zuwa ga addinin Allah shi sa yake da su ya ku abokan zamana a kurkuku yanzu alloli ababen bauta domin arbab jam'u rab ababen bauta mabambanta juna waɗanda ba su iya amfanar da ku komai ballantana su cutar su ne suka fi cancanta a bautata musu ko kuwa Allah shi kadai mai rinjaye jawabi Allah shi kadai mai rinjaye shi ya fi cancanta a bautata masa fiye da waɗannan alloli waɗanda suke mabambanta juna da ake bautata musu kuma bayan Allah wannan shine taqriri ya yace mata duna min duniya. ba komai kuke bautatawa ba koma bayan Allah illa asma'an sai wasu sunaye na abubuwa waɗanda wato ba za su iya cutar da ku ba ballantana su amfanin da ku ba na ba komai kuke bautatawa ba sai wasu sunaye domin ai gumaka sunaye ne shi guncin ba zai iya komai ba baya iya gabatar da wani abu balle ya jinkirtar da wani abu baya iya cutarwa balle ya mi ya amfanar sau da haka yake kinkirinkin kawai an ajiye shi kaga ai sunaye ne suna aka sa masa amma kuma wannan mai sunan da aka sa ba zai iya maka komai ba shi za ce ba komai kuke bautatawa ba illa asma fa ce wasu sunaye ne da ku kuka sa musu a matsayin allolinku sammaitumuha sunayen ma ku ne kuka sa musu sunan ba su suka sawa kansu ba antum ku wa aba'ukum da kuma iyayenku amma kaga Allah shi kada shi ne da sunayen walillahi alasma'u asmau fad'uhu biha shi ya sa ma kansa sunan shi ya sufantu da waɗannan sunayen har ma yace me a roƙe shi da waɗannan sunayen zai biya bukata amma su kuma waɗannan da ake ta koma bayan Allah sunayen ku kuka sa musu ku da iyayenku lata uzza manata da sauran ire-iren waɗannan sunayen ku kuka ƙirƙira kuka sa musu ba ma su suka iya sawa kansu waɗannan sunayen ba shi ta ce sammaiki muha kuka kira su da waɗannan sunaye an tunku wa aba'ukum da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja ba akan cancantar waɗannan abubuwan wato da bauta Allah babu wata hujja da ya saukar akan cewa waɗannan gumakan sun cancanci a bautata musu inil hukumu illa lillah babu wani hukunci sai na Allah shi kadai amma gumaka ba su yi sace wani hukunci ba amara Allah ta abudu illa iyahu shi kuma Allah ya yi umarnin kada a bautata ma kowa sai shi kadai shi kadai ya kamata a bautatawa zalika wannan tauhidi shine addinul shi shine addini wanda yake tsayayye hanya wadda take miƙaƙƙiya walakin na aksaran nasi la lamuna sai dai da yawa yawan mutane ba su san wannan hanya ita ce hanya wadda take ta tsira ba saboda haka sai su dinga hada Allah da wani ba na wurin bauta Allah kiyashe mu na ya sahibai السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناجي Masu kunni da faunin tawun shekaru. Faunin tawun shekaru bi Ya sa Ibaiyya Sijin ya ku abokan zamana a kurkuku, amma a aduko amma kun ga ɗaya daga cikinku wannan da ya mafarki yana tatse wato inabi don ya zama giya fa ya suke rabba hukamra za a fitar da shi daga cikin wannan kurkuku kuma ya je ya koma yana shayar da ubangidansa giya kamar yadda ya saba a baya wa ammal akaru amma ɗayan wanda ya yi mafarkin cewa gashi akwai gurasa kansa dabbobi na tsatsaga ko tsuntsaye fayus labu to tsire shi za a yi halaka ne fata akulu Kulu min ra'asihi tsuntsaye kuma za su dinga ci daga kansa wannan shi ne fassarar abinda kuka yi na mafarki ga fassarar na fassara muku a nan wasu malamai na cewa a lokacin da suka je wannan fassara daga bakin annabi yusuf sai suka ce ai ba mafarki muka yi ba ƙirƙira muka yi domin mu jarraba ka sai annabi yusuf ya ce ƙudiyar amuru ai hukunci ya riga ya tabbata allazi fihi tastafiyan wanda kuka nemi fatawa a kansa tabbas wannan abin da aka gaya muku sai ya faru wasu malaman suka ce a'a sun gani da su wannan mafarkin amma lokacin da ya kawo ga wannan bayani sai hankali ya tashi saboda ɗayan ya ga shi kenan mutuwarta ta zo sai tabbatar masa da cewa ba fa wani hanya da za a yi a canja wannan abin ƙodiyar amurin lazi fi al'amarin da kuke neman fatawa a kai shi na allah maɗaukacin sarki ya gama zartar da hukunci ma'ana tabbata ya faru wa qala lil zanna sai annabi yusuf yake fada ba wanda yake da yakinin cewa annahu najin minhuma zai tsira daga cikin su ma'ana wanda kenan shi ba za a kashe shi ba mai shayar da sarki giya kenan tun daga shi za a fitar da shi ya koma yana shayar da sarki giya kaga kenan zai tsira to sai annabi yusuf ya tabbatar wannan bawan Allah zai tsira sai ya bashi sako ne waƙala lillazi zanna zanna nan bi ma'anar yaqin Ai waƙala lillazi tayaqqana na najim minhu ba bana ya faɗa ma wanda yake da yaqinin cewa ya tsira shi ba kashe shi za a yi ba sai annabi yusuf ya tunatar da shi idan ka fita ka koma gurin sarki ka ce akwai wani a kurkukun nan ta aka yi mana ya faɗi matsalarsa ya gaya ma wannan sarki ɗin ina fata an gani wannan shi abin abinda wato ayat ta kunsa ne annabi yusuf yake faɗa ma wanda yake da yaƙinin cewa zai tsira min huma daga cikin waɗannan abokan zamansa a kurkuku ya ce uzukurni inda rabbi ka ba da labari na gurin ubangidanka fa'an sa'u shaifanu zikira rabbi sai shaidan ya mantar da shi ambatan ubangijinsa falabisa fistijin bid asinin ya zauna a kurkuku wasu 'yan shekaru lafazin fa'an sa'u shaifanu zikira rabbi zai ɗau fuska biyu fuska ta farko damirin zai koma gurin annabi yusuf mana da annabi yusuf ya fassara musu mafarki yana da yaƙinin wannan zai tsira sai ya ce da shi bayan ka fita ka gaya ma ubangidanka sarki cewa akwai wani a kurkuku wanda zalunci ne ya kawo shi ma'ana shi kenan ka faɗi matsala ta koke na gurinsa domin a fitar da shi a fitar da ni to a nan fa'ansahu a shaitanu zikira rabbi sai shaidan ya mantar da annabi yusuf ya tuna Allah ta'ala na fata gani mana sai ya manta ya aka yi ya faɗi a gaya ma wani bawa cikin bayan Allah matsalarsa bayan shi da yake da Allah an gane kaga wannan shaidan ne mantar da shi kamar yadda khidir ya ce wa ma sanihu illa shaitan an azkura nan ma'ana sai shaidan ya mantar da shi ya manta ai Allah ya kamata ya gaya wa matsalarsa ba wannan wanda zai je wa sarki hidima ba wannan mantuwar da shedan ya sa ya janyo ya manta sai Allah ya jarraba annabi Yusuf dalilin wannan falabisa fi sijni a sinin ya zauna cikin kurkuku wasu 'yan shekaru na fatan gani ko tafsiri na biyu da annabi yusuf ya ga wannan mai shayar da sarki shi zai tsira sai ce to uzkurni inda rabbika ka tunatar da ni wurin ubangidanka ka ce akwai wani da aka zalunta a kurkukun nan yana da kyau a masa adalci a fitar da shi bayan shi wannan ya fita yana fita fa an sahu shefanu zikira rabbi ba da ya samu iska yanci ba sai shaidan ya mantar da shi maganar annabi yusuf bai ma tuna wa sarki ubangidan nasa ba fala bisa fitini bid asinin dalilin wannan annabi yusuf ya zauna wasu 'yan shekaru a kurkuku ina fata an gane bambanci to shekara nawa ya zauna a kurkuku hadisi ya zo cikin sahihu Ibn ibban da sanadi hasan daga sayyidina abi hurairah Allah ya kara masa yadda yana cewa rahimallahu akhi yusuf manzala yana cewa Allah ya ji kan uwana annabi yusuf laulam ya yaqul ba don ya ce uzkurni inda rabbika ba don wannan kalmar da ya faɗa ba lama labisa fi sijni sab'an ba'd al-khams da ba don ya faɗi wannan kalmar ba da bai zauna a kurkuku sab'an shekara bakwai ba'd al bayan shekara biyar ba bakwai bayan biyar nawa kenan sha biyu kenan lokacin da ya fassara mafarki ya shekara biyar da ya ce ka tunatar da ni wurin ubangidanka wannan kalmar ya ce yi masa shekara bakwai na fatan gani kaga shekara sha biyu kenan an gane yayi na kenan bib asinin a nan ana nufin shekara bakwai kenan yayi domin albid'u yakan ɗauki mai 'yan kai kamar daga uku zuwa abin da ya shafi goma to kaga ya yi bakwai dama kuma ga guda biyar ya a baya sun zama nawa kenan sun zama ma'ana goma sha biyu kenan ina fata gani ma'ana dai wato abinda ayat take nunawa ya mai da lamari zuwa ga Allah wannan shi ne abin da yake to amma kasantuwar wancan mantuwa da shaidan ya yi tasiri sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi da wannan zama a cikin kurkuku wannan ɗan lokacin shi sa gaba da Allah ubangidan ya turo cewa a fitar da shi kaga cewa ya ba zai fita ba sai an me sai an wanke shi tukuna kana ya fito daga kurkuku wanda nan ko misali ce Allah ji kan dan uwana annabi Yusuf da ni ne na zauna a kurkuku in ji annabi wannan fa tawazu ne na manzo Allah yace da ni ne na zauna tsawon lokacin da Yusuf ya yi a kurkuku mai kira ya zo ya ce an ce fito manzo Allah ya ce a guji zan fito amma wannan fa tawazu ne yace amma Yusuf ya ce a'a ai ba zan fita ba sai an wanke ni daga abin da ya kawo ni nan yanzu kawai idan an fitar da ni ya ba wanke ni ba ba, amma a wanke ni daga abin da ya kawo ni nan sa'annan ba na sai in fita na. na'am وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلون na يأكلون سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يادفات يا أيها الملك أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تأمرون قالوا أرجاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بآلين to Allah in ya ƙaddara lokaci in yi, to lokacin sai yayi bayan ya zauna wannan lokaci an manta da shi sai Allah ya kawo kuma tsarin da zai yi sanadiyar fitarsa Allah sai sanya wannan sarki na wannan ƙasa sai ya mafarki ƙanar maliku sarki na wannan ƙasa ya ce inni a rasa ba a bakaratis na yi mafarki na ga shanu guda bakwai simalin ƙosassu ya hunna sab'un ijafun wasu kuma shanun guda bakwai ramammu suna cinye waɗannan ƙosassun wa sab'a sumbulatin khudrin haka nan ga kuma zangarniya guda bakwai koraye shar wa ya bisa da kuma wasu zangarniyar guda bakwai su kuma busassu ne gaba ɗaya sun kanjin ya ayyu almalau ya ku manya-manyan masu faɗa aji a wannan fada tawa aftuni fi ru'uyaya ku ba ni fatawa ku yi min bayani dangane da wannan mafarki nawa in kuntum lirru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun idan har kun kasance masu iya fassara mafarki to ku fassara min wannan mafarki da ne qalu sai waɗannan mutane suka ce su ahlamin ai wannan mafarki naka kwamata lan mafarki ne domin a daga su ahlam shine asalin addamsu shine mutum ya je ya yi itace amma sai ya ebo komai hatsibu lailin da ake cewa mai yin ice da daddare a kaga mai yin icen dare zai iya ebowa da ciyawa da itace ma ya sa ma ya haɗo da maciji ya naɗo ya taho da shi ko ba ka bane tun da idan sa baya gani sai suka ce to wannan mafarkin naka kwama cana ya ebo nan ne da nan da nan wa ma nahnu bi ta'wilil a'lami bi alimin mu kuma ba mu san wato fassarar irin wannan mafarki mara kai mara kan gado ba a ba mu san wannan ya za a fassara wannan mafarki ba na'am وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا أفتنا في سبع بقرات والزمان يأكلهن سبع إجاف وسبع وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون وقال الذين جاء منهما أنا wannan wanda ya tsira daga cikin abokan annabi yusuf a kurkuku wannan mai shayar da sarki kenan da ya ji wannan magana sai ya fa annabi yusuf ya faɗo masa kaji lokacin ya tuna dan adam a nan sai ya faɗo masa sai ya tuna shi ne wadda kara ba'a da ummati ya ɗan a cikin tsanaki ya ɗan yi tunani na ɗan wani lokaci ai ba da ummatin ai ba da hinin mina zaman ma'ana ya ɗan yi tunani bayan ɗan wani lokaci sai kuma annabi yusuf ya faɗo masa ai a kurkuku wane wane kaza mafarkin da muka ga abin da aka yi halin da nake ciki ma sanadiyar mafarkin daga aiki ya ci moriya wannan mafarki saboda aka sai tuna faƙala mana da ya tuna wannan abin da ya faru a baya ƙala ta yi ce da su ana ulabbi uku ni ne zan ba ku labarin wannan mafarkin tabbas ni zan ba ku labarin wannan mafarkin fa'arsilun ku aike ni ma'ana ku ba ni dama in yi tafiya in je in same shi a wannan kurkuku saboda ka sai aka ba shi dama aka aika shi wannan kurkuku bisa umarnin sarki a matsayin mai wakili ne zai je ya sarki aiki yana zuwa sai ce yusufu ma'ana ya yusuf ya kai yusuf ayyuhas siddiq ya kai wanda ka kai kokoluwa wurin gaskiya abtina fi sabai Bakara ba mu fatawa dangane da mafarki da aka yi na shanu guda bakwai kimanin ƙosassu ya akulu hunna sab'un ijafun amma wasu shanun kanjamammu guda bakwai suna cinye su wa sab'i sumbulatin khudrin da kuma zangarniya bakwai koraye shar wa ukhra yabisatin da wasu kuma guda bakon busassu ne su ba ni wannan labari la'alli arji'u ilan nas don in koma gurin mutane cikin gari la'allahum ya'lamun don su san ma'ana wannan hukunci na wannan mafarki ma'ana ba mu labarin iya wannan mafarki yake da Allah yake قال تدركون سبع سنين دأبا فما حصدتم فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحسنون هلا النبي يوسف يقول تزرعون سبع سنين za ku yi shuka tsawon shekaru bakwai da'aban a jere abinda yake nufi ku yi noma tukuru umarni ne amma zo da siga ta labari ku yi noma tukuru tsawon shekara bakwai a jere mana kenan ai ta tara kayan abinci fama hasattu duk abinda kuka girba a tsawon shekaru bakwai nan fazaru fi sun bulishi ko bari shi cikin zangarniyarsa kar ma a buge shi illa kalilan sai ɗan kaɗan mimma ta kuluna daga abin da za ku ci shi ne kaɗai za a buge shi domin a ci amma mafi yawanci a ta tara shi a suto mana cikin zangarniyarsa ko buge shi kada a yi sun ma ya ci min ba da zalika saba'un shidadu. bayan wannan shekaru bakwai ɗin to wasu shekaru bakwai kuma za su zo masu tsanani mana shekarun fari kenan shekarun can da za a samu ya banya da dausayi da damuna mai albarka a yi noma shekara bakwai jere su ne waɗancan shanu ƙosassu shekara bakwai kuma da wato za a yi fari mai tsanani su ne waɗannan ƙanjamammun shanu ƙanjamammun shanun nan sun cinye ƙosassun nan mana an ɗinga ɗiba daga abincin da aka ajiye a wancan shekaru bakwai da aka yi noma ana ci a wannan shekaru bakwai da ake fari na fata gani wannan shi ne fasarar mafarkin shi zai ce sa'an nan ya a ce min da zalika sab'un shidad wasu shekaru bakwai kuma masu tsanani na fari za su zo ya akulna ma na lahunna wannan abin da aka gabatar na noma aka yi ta ajiya a wancan shekaru bakwai din can na yabanya to shi za a dinga shi, illa kalilan shi ma za a bar wani ɗan kaɗan min ma daga abin da za a killace shi a kare shi a ajiye shi domin ya zamo iri domin kuma aka saka yi gaba ka cinye to shi kome za a shuka kaga sai a bar kaɗan shi kuma ya zama mai iri sai ya zama wannan shekaru bakon ba za a galabaita ba an tanadi abincin da za a ci na fata gani mai wannan yake nunawa ma'ana idan fa ana tunanin wahala to sai an tanadan mata abin da za a ci amma ana tunanin wahala ba a tanadan mata abin da za a ci ba to an yi ganganci na fatan gani kuma wanda kin waye aikin shugabanci ba aikin talaka ba dole shugabanci ya zamo akwai mai tsari da zai dinga kula da yanayin abincin mutane kaga shi shine tsari na salon mai ya za a yi a kula da shi maka jama'a abinci shi shine rayuwa idan mutane ba su da security a abinci to ba za samu security a rayuwa ba haka ne kuma aibani ba ni na faɗa ba Allah ne fada faɗa haka ne kuma aka bane allazi asa'amahum min ju'in wa min kawo Allah shi ya ce ya ya'budu rabb rabba al-bayt saboda ta ubangijin wannan daki me yasa allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf malam shankiri a duwa'ul bayani yace waɗannan abubuwan guda biyu da su ake samun rayuwa mai kyau aminci na zaman lafiya aminci daga yunwa abinci ya ce idan aka rasa ɗaya daga ciki ba za a zauna lafiya ba in ya zama babu aminci na zaman lafiya ba za a zauna lafiya ba in ya zama akwai aminci na zaman lafiya babu amincin abinci ba za a zauna lafiya ba domin wanda bai da abinci sai ya yi ta'addanci domin ya samu abinci amma duka biyun idan sun samu to za a zauna lafiya shi sa Allah ya goranta wa shawa ya musu wannan ba tare da an nemi komai ba a gunsu illa su ta wa Allah na fata gani sai ce to dukkanin shugaba da yake so ya zama ya jagoranci al'umma jagorancin da zai tsira gaban Allah dole ya samar da waɗannan abubuwan guda biyu ba haka ba to ya tanadi jawabin da zai wa Allah dole ya amintar da su a abinci dole ya amintar da su a zaman lafiya shi za a yi istishadi da hadisan annabi hadisin tirmizi man asba aminkum aminan fi surbi wanda ya wayi gari cikin ku amintacce a gidansa mu'afan fi jasadi yana da lafiyar gangan jiki inda hukutu yaumihi yana da abincin da zai ci faka an da ma'izar da duniya bai a zafiriya kama an ɗebo duk ɓangarorin duniya ne an bashi ya samu aminci amma yawa gari ba aminci a gida ba lafiyar gangan jiki ba abincin da za a ci kuma sannan ka ce da shi wai a zauna lafiya ya za a zauna lafiya zai yiwu ba ba Allah ya san waje shi sanya sai ya ce da su to sai a dan bar wani ɗan kaɗan kuma mimma sai nuna daga abin da za a ajiye domin ya zama ma'ana iri kenan sun ma ya ake sa'an nan bayan wannan kuma ya ci min ba da dalika amun bayan wannan kuma shekaru bakwai na wahala na fari sai wata shekara kuma za ta zo a wannan shekarar fihi yuga suna a shekarar Allah zai kawo mutane ɗauki ta hanyar ba su ruwan sama kaga wancan ɗan abin da aka ajiye sai a ɗebo kuma sai a yi sai a shuka kaga sai a samu abinci fihi yuga suna a wannan shekara za a kawo mutane ɗauki ta hanyar Allah ya ba su ruwan sama wa ya tsirun kuma a wannan shekara ne mutane za su tatse inabi a samu ruwan inabin a samu kuma abin da ya shafi mai a samu kaza saboda an samu dukkanin alkhairai sai zama an fita daga waccan wahala din fa inna ma al-usri yusra saboda bayan wahala mana dole daɗi ne zai biyo baya idan an tanadi hanyar da daɗin zai biyo baya na fata gani na'am وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق الآن حصحص الحق أنا راودته أن نفسي وإنه وإنه لمن الصادقين ذلك ليألم أني لم أخنه بالغيب وأن الله وأن الله لا يأتي كيد bayan an ba da wannan fassara shi wannan mai hidima ta sarki ya dawo gurin sarki ya ba da jawabi ana gama jawabi sarki ya san wannan magana gaskiya ce wa al malik sai sarki ya ce yayin da wannan dan sako ya zo da bayani ya ce tuni bihi aje a zo min da wanda ya fassara wannan mafarkin a ce mutum mai irin wannan ilimi a kurkuku aje maza a zo min da shi mai irin wannan ilimin a kurkuku zalunci ne kai shi zalunta sa kai amma ba zai yi mai irin wannan basiran ya zauna a kurkuku ba a je a taho min da shi Falon ma ja a hurra rasul yayin da ɗan sako ya zo gurin annabi yusuf ya ce an nemi ka fito ƙala sai ya ce irje ila rabbika koma gurin ubangidanka ba koma gurin sarki fas'alhu ka tambaye shi ma balin niswatin lati qattana aydiyahunna menene labari menene halin matan nan da suka yanyanke hannayensu dangane da lamari na in ba haka ba zan fito ba domin an mun sharri an mun kazafi in ba a tambaya an wanke ni ba zan fito ba inna rabbi lallai ubangiji na bai kai da inna alim masani ne da su baki daya ya san wannan kaidi ne aka kulla mu saboda haka a koma ba zan fito ba sai an me sai an wanke a nan ne mazala ce Allah ya ji kan annabi yusuf da ni labarin ya zo gare ni mana da ni ne aka ce in fito sai mazala ya ce da ni ma ta ni mana da sai na fito mana da tuni na fito ni ba ma zan jira wani abin nan ba ko mazala ya ce laula bisu fi sijin ma labisa yusuf la ajabtu da'iya ai da na zauna a kurkuku tsawon lokacin da annabi yusuf ya zauna ai da tuni ba na na fito a wata ruwa yarhamullahu yusuf in kana za na. yace lalle annabi yusuf mai ban abu ke daki ne sannisan laukuntu anan ana sun mabusu thumma ilayya na kharashu sari'an yace yada ne aka tare aka aiko na tun na fita ma'ana dai yana nuna annabi yusuf ba karamin mutum ne. domin annabi zai faɗi irin wannan magana akan wani to kalli wanda ya yi maganar tukuna matsayin wanda ya yi maganar to shi zai nuna maka wanda aka yi maganar a kansa ba karamin mutum ba ne haka ne kuma aka bari yanzu kamar manzala da yake da jafar dan abi talib ya sayyid na ali yace ashbahata khalqi wa khuluqi yake da jafar kayi kama da ni a halitta irin siffa ta irin siffarka ka yi kama da ni a ɗabi'a irin ɗabi'unka irin nawa ne to kalli wanda ya yi maganar tukuna wanda shi zai nuna maka darajar wanda aka yi maganar a kansa aka ne kuma aka bari wa ya faɗi wannan manzala a kan wa a kan jafar ibn abi talib shi daga nan za ka san jafar bakaran mutum bane mutumin da annabi zai ce ya kama da shi ya kaga magana ta kare ko ba mutum bane to haka nan ma ya ce da ni na zauna tsawon lokacin da annabi yusuf ya zauna me kira ya zo kawai amsa zan fita amma wannan zamu ga tawazu ne irin na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana koma ga sarki sai za ka tattara waɗannan matan masu yanke hannu da ita kanta jagora wadda ta me ta shirya wannan zaman kala sai sarki ya ce ma katsubu kunna wai menene labarin ku ne idrawatun na yusuf a lokacin da kuka nemi annabi yusuf ga kansa kuka karkata zuwa gare shi mai labarin ku kunna waɗannan sauran matan gaba ɗaya sai suka ce hasha lilla ai muna neman tsarin Allah ma alimna alaihimin su wallahi ba mu san wani mugun abu tattare da shi ba wannan menene sun wanke shi wallahi ba mu wani mugun abu tare da shi ba mutumin kirki ne ɗari bisa ɗari babu wani mugun abu tattare da shi ƙalatin ra'atul aziz sai matar al'aziz wannan uwar jijiya ta annabi yusuf wanda ya zauna gunta ita kuma sai ta ce al'ana hassan haku yanzu ne gaskiya ta bayyana bari in yi bayani dalla-dalla ana rawattuhu an nafsi ni ce na neme shi ga kaina ashe kenan ka karyata abinda take a baya ma jaza'u man arada bi ahlika su'an ashe ba su'u yayi nufi da iyalan ita ce ashe ta nufin su'u din ba shi ba tace ana rawattuhu an nafsi ni na neme shi ga kaina ba shi ya neme ni ba kenan kaga abinda annabi yusuf ya faɗa cewa hiya rawadatni an nafsi ya bayyana nan gaskiya ya faɗa ki ana rawatuhu an nafsi ne na neme shi ga kaina ma'ana ba shi ne ya nema ba wa innahu lamina sadiqina lallai wallahi shi yana cikin masu gaskiya a faɗinsa da yake iya rawa da ni an nafsi ita ta neme ni ga kai zalika ta ce wannan bayani da na bayyana tsarara ne ya allama don annabi yusuf ya san anni lam akunu bil ghaibi ba yadda za a yi in shi a lokacin da baya tun da yanzu baya gura na faɗi gaskiya tare da cewa baya nan ba zan zarce in ci gaba da cin amanarsa ba ina cewa iya ina cewa me ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yuslana aw alim li ya'lama anni lam aqulu bil ghaibi wa anna Allah la ya'di kaydal kha'ini kuma hakika Allah madaukakin sarki baya taba shiryar da wato makircin masu ha'inci kaidin masu ha'inci baya taba tabbata saboda haka in ma na ci gaba da dagewa Allah maɗaukakin sarki ba zai banda ba saboda haka anan sai ta wanke shi daga nan sai aka ce to a zo a fito da kai wankakke ne kai ɗari bisa ɗari gari kowa ya shaida baka da laifin kowa na'am وما أبرئ النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي hmm. إن ربي غفور رحيم تتي وما أبرئ نفسي بذن إيا كبتد كينا با daga wancan ha'inci da na yi a baya ba ni na aikata abin da na aikata innan nafsa lallai ita rai amaratun bisu mai tsananin umarni ce da mugun aiki takan kawata wa ɗan adam ya aikata mummunan abu illa ma rahima rabbi sai fa wanda ubangiji na ya ji kai shi ne kadai Allah ba zai sanya ransa ta zamo amara bisu'i ba wannan ya tabbatar mana da cewa annafsu akan samu amara bisu shi za malamai suka ce in ka kalla alqur'ani za ga Annabsu iri uku ce ta farko annafsul mutma'inna rai wadda take mai samun nutsuwa da ubangiji ita in ba Allah ba babu wani abu wanda yake iya tasiri a kanta shi za Allah ya ayyatu annafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wannan ita ce rai ta farko mafi daraja cikin rayuka Allah ya sabu na ciki ibn abbas lokacin da aka zo za a sashi a kabari sai aka ji cikin kabarin ana cewa ya ayyatu an nafsul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya ana karanta wannan aka sashi a kabari daga kabarin fa ake jin wannan karatun ba wai mutane ne suke faɗa ba ta biyu ita ce annafsul ammara su nafsun lawama kai rai mai zargin kai wala uqsimu bin nafsul lawama mai zargi to ita wannan ran baina baina ce wani lokacin ta zarge ka daga aikata kirki zuwa tsiya sai ga nan da nan ka baro tsiyar da kake yi ka dawo wani lokacin kuma shi kansa abin kirkin kana yi ta zarge ka ai yayi yawa ai kaza kaza sai ga kuma kana nema ka bauɗe daga nan ka dawo nan to ita wannan ran ta biyu ibn al-qayyim cikin izatul lahfan yana cewa ita ba ta da tabbas inda ta fi tasiri nan za ta fi karkata idan kirki ne ya fi tasiri sai ta fi karkata ga kirki kullum sai ta fi zargin ka zuwa gami abin kirki ka guji abin banza haka nan ma fa in ɗayan ne ya fi kullum abin kirkin ma zarginka take yi ai yi yawa ai kaza ai Allah gafurur ra'imu ne ko ba haka bane in kai wannan zaka tuba me a ciki daga wannan shi kenan daga wannan daga daga wannan sai ka tsinci kanka a kabari to daga nan sai ga tafi karkata so da ka ita abinda ya fi rinjaye nan tafi karkata sai ta uku ita ce wannan ammaratu bisu ita kawai mugun aiki take umarni ita baya da za ta barka kai abin kirki ya kawai kaga ta farko ta mutanen kirki wannan ta karshe ta mutanen banza ta biyun nan ta tsakiya to ita ce wanda ya fita tasiri shi ta yake zai yi wa iya samun mutanen kirki a nan zai kuma iya samun mutanen banza don mutanen kirki da kirkin su bai kai kirki ba za ka iya samun sa a wannan wani lokacin ya ce bai kamata kai kaza ba sai ga mutum ya tuba ya dawo haka nan kuma za a samu mutum banza Na yi za ka ke wannan kawai ka shanta ke ka kai ma lokaci ne in ka bari ya wuce ba kai kara'i ba da matsala ko ba haka bani ta fi karkata kuma zuwa ga wannan innan nafsa la amaratun bisu illa ma ra'ima rabbi sai fa wanda ubangiji ya ji kai to shi ba za ka same shi anan ba Allah ka ji mu inna rabbi ghafurur rahim lalle ubangiji na mai gafara ne mai jin kai na to sai mu kwana nan wa qala al malik tuni bihi astakhlisu li nafsi shi kuma wannan he bayan sallah ku eh, ya kamata aje a huta kuma ko kafiya da da kafin ranar sallah eh ya halatta ruwaya ta zo imamu bukari ya rawato daga abdullahi dan umar yakan fitar da zakar da kai kamun idi da kwana ɗaya ko kwana biyu sau da malamai suka ce mustahabi ne ka fitar kamun idi da kwana ɗaya ko kwana biyu mustahabi wajibcin yana shiga ne daga lokacin da wato ya zama wajibci ya shiga shi kuma shiga wajibcin da ɗayan maganganu biyu ne na malamai akwai masu ganin daga faduwar rana ta ƙarshe a ramadana rana ta ƙarshe in ta faɗi to daga nan da kafa da kai wajibcin ta ya shiga akwai masu ganin kuma daga cetowar alfijir ɗin ranar sallah wajibcin ta ya shiga amma bayarwa kamun idi da kwana ɗaya zuwa kwana biyu wannan kuma mustahabi ne kana da dama kai wannan wallahu a'lam nan. to kamar yadda na faɗa yau insha Allah za mu hutu na azumi dama shi tafsiri ya yana yi koda bayan azumi ne a bayan azumi ma ci gaba a muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka karanta a wannan wata Allah ya sanya mana a cikin mezanin mu baki daya abinda muka yi na kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah ya ji kan malumin mu da suka karantar da mu waɗanda suke raye kuma Allah ka albarkaci rayuwarsu ka raba su da duniya lafiya iyayenmu Allah ka ji kansu da rahama waɗanda suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suke raye Allah ka albarkace rayuwarsu ko kuma Allah ka albarkace rayuwarmu zuriyarmu Allah kai mata albarka muna roƙon Allah subhanahu wataala duk mai bukata ta alkhairi Allah muna tawassuli da cikin da muka yi duk mai bukata ta alkhairi a nan gurin da ma wani gurin Allah ka biya masa bukata ta alkhairi wanda wani abunsa ya makale na haƙoƙi wani abu ya yi abu ya yi masa matsala ta shiga ta baibaye shi ya Allah madaukakin sarki ka yayi masa Allah ka kawo masa sauki Allah ka fitar da shi daga cikin wannan kangi waɗanda haƙoƙin suka makale Allah ka kwato musu haƙoƙin su haka nan ba za mu manta da waɗanda suke ƙoƙarin yaɗa shi wannan karatu ba a tunda aikin babban aiki suke ko muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya sanya a mizanin su Allah ya saka musu da alheri ya ji kan magabatan su ya biya musu bukatun su na alheri masu jan baki dan ba mai mai jan bakin ba ɗaya bane to su ma Allah ya saka musu da alheri Allah ya albarkaci zuriyar su ya albarkaci rayuwar su ya ji kan magabatan su sauran su kansu ɗalibai da muke saurara gaba ɗaya baki ɗaya su ma Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya a mizanin su Allah ya albarkaci zuriyar su Allah ya biya bukatun su ta alkhairi akwai yan uwa da suke daukar nauyin wannan karatu yana jin sama da shekara biyar ko shida ma ya fi shekara biyar ma ina jin a duk shekara sukan ware makudan kuɗi kuma su biya kuma wala an kaji kuɗin ba kananan kuɗi ba ne ni an gaya min na ji kuɗin suna da yawa ake sawa ina jin kullum karfe hudu zuwa biyar ina jin na yamma ko kullum a rediyo aminci ina jin akwai zangon kabo famasi waɗanda suke ƙoƙarin sa wannan karatu ina jin kusan sama da shekara biyar ko bakwai ma suke wannan abin nan ɗan a shi jagoran wannan kamfani alhaji mamuda kabo allah ya sa ka masa da alkhairi ya sanya a mizaninsa ya ji kan magabatansa ya biya masa bukatunsa na alkhairi kuma wani abin ban sha'awa bayan wannan karatun ɗaya karatun da ake sawa tsawon shekara guda na muwadda malik duk sati na jin litinin da safe karfe bakwai zuwa takwas kusan za ka ji an wani bawan allah kusan dai shi ɗin ne dai yake duk da baya san a sani shi ɗin ne dai yake abin da wasu 'yan uwa kuma suke taimakawa ake biya kusan kamar da ake gaya min na je aminci rediyo wani lokaci zan yi program shi manajin shi ne yake cewa zuwa suke su biya kudin shekara guda ba na sai shekara kuma ba wai wata-wata suke biya ba bala ya ce kudin ku ya kare na da a ah, in sun zo kawai shekara nawa ne kudin mu sai su biya kudin shekara shi wannan karatu na muwadda saboda haka sai shekara ta kare sannan kuma su kara biyan wani kudin na shekara a kuma wallahi mutane daga nesa za a bugu waya a ce eh, abin nan kaga kenan yada abin yana da amfani ga fiya don wasu suna amfana ko wannan na midiya a wasu karatu sukan sai abin yaban mamaki a nan riyadu salihin wani ke ce min daga amerika wani ke kiransa idan aka yi karatu ba a sa ba ga 'yan uwa sun ce suka karatu ba a sa ba 'yan mintuna ko 'yan awanni sai ka ji sun kira su daga saudiya wasu daga ina wai lafiya shiru ba a karatu ba ne yau ko Suna ga kaga yada waɗannan abubuwa masu yada irin wannan alkhairi su ma ya kamata a sun ya su cikin addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ya biya musu bukatun su alkhairi akwai yan uwa da suka neman mu sa su cikin addu'o'i wanda suna da yawa ba zan iya hararowa ba wani ya bugo waya wani kuma ya kawo a takarda da sauransu to dukkaninsu su ma muna addu'a Allah maɗaukacin sarki ya biya musu bukatunsu na alkhairi baki daya matasa da za su yi jarabawa bayan sallah Allah madaukakin sarki ya sa a dace waɗanda kuma admission din ya fito makaranta kiki kaka muna roƙon Allah Allah ya sa a daidaita Allah ya dawo Allah ka ceto ilimin Najeriya Allah ka zama gatan ilimin 'ya'yan talakawa Allah ka zama gatan su Allah ka sanya a daidaita a dawo a ci gaba da karatu ƙarshe ni sakona shine nan abin da ya rage mana yana da kyau ne makan mu kiyamul layli ita rayuwar nan ba ta da tabbas ta yi yanzu mun gama wannan karatu ya zama karatun mu na ƙarshe kenan a ramadana ta yi ba da mu za a yi ba ta yi ba da ni za a yi ba ta yi ba da mai jan baki za a yi ba ta yi ba da wasu daga cikin mu za a yi ba saboda haka kullum yana da kyau mu dinga cinna gabanmu tukuna wannan zai sa mu kyautata aiki zai sa mu jajirci ramadanan nan kamar yadda na faɗa ni ban taɓa ganin ramadana mai gudu irin ba ba ni dai ban taɓa gani gudun ya wuce hankali ko ba komai yake nuna mana ba abinda annabi ya faɗa ne ya rabu zama dama alamar tashin kiyama lokaci zai zama kusa sai ga wata bai fi sati ba sai ga sati ya dawo kamar kwana daya sai ga shekara nan da nan ta juyo zamanin ya zama ya yi kusa wannan alama ce cikin alamomin tashin kiyama saboda haka muna fuskantar kalubale manya-manya a wannan kasa dan abin da ya rage mana na 'yan kwanaki da basu fi guda uku zuwa hudu ba a wannan wata to mu ribace su na farko mu nemi afuwar kurakuranmu mu kanmu na biyu mu nemi gafara da rahama a gurin Allah abu na uku kada mu manta da kasan mu halin da muke ciki na matsalar tsaro Allah maɗaukakin sarki ya mana maganinsa Allah ya kawo mana ɗauki Allah ya kwantar mana da hankali ‘yan uwanmu da suke cikin tashin hankali Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu zaman lafiya mu kuma wannan jiha da Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya don ba wayanmu ne ba mu ba baiwa ce daga Allah to mu roƙe shi mu gode masa mu roƙe shi kuma ya daɗa mana abu na gaba ƙasar nan tana tunkarar zaɓuɓɓuka ba lalle ne zama ramadana mai zuwa ko kan ramadana mai zuwa mai wama yi zaɓen ku? to saboda haka mu tsaya mu yi addu'a duk wanda zai zama tasilarsa ta sababinta bayan taimakon Allah ta'ala zai kawo mana yayewar tsaron nan a samu tsaro yayewa da matsalar tattalin arzikin nan ta zama tarihi wannan kuncin rayuwa Allah ya yaye shi ya Allah duk wanda sanadiyarsa za a samu wannan Allah ka bashi yanzu ni kamar yadda na sha faɗa ai mu yanzu ba sai ka zaɓa ba ba ruwanmu kuma ba sai mun ce Allah ya zaɓa mana mafi alheri ba yanzu kowa ya yarda zaɓin Allah ya fi ba haka ba ne? na ga faɗa 2015 duk hudubar da zan yi ta juma sai na ce Allah ka zaɓa mana shugabanni na gari wallah ko wanda suka ce min ɗan jonathan ne wai cewa Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari ai shugaba na gari shine wani wani ma zuwa ya ko ya ce malam mu muna ganin ya same ni baka da baka muna ganin kai dan kaza ne shi sa ce cewa kaza ne ce ko ya nake ni dai cewa ne Allah ya zaɓa mana fi alheri to da wuya ta yi wuya shi ɗaya ya zo ya nemi afuwa ta ya zo ya same ni bayan na sako daga mambari ta da ne ce malam neman afuwar ka nake nace ne ba mene bai kai mu ke ni dai ka yafi mu nake na yafe maka Ya ce wallahi malam mun zage ka a baya amma yanzu sai muka hango ashe kai ga abin da ka hango mana ya eh, nace masa wallahi ba dan nima da ni a ciki ba da na ce Allah ya kare shi dan Allah ka rufa mana a asiri in aka tsara daga halin da muke ciki kuma mu sai ina zan? saboda haka mu roƙi Allah wanda zai zama sanadiyar ra'ama gare mu Allah ko muna san shi ko ba ma san shi ko muna kaunarsa ko ba ma kaunarsa Allah ka ba shi Allah ka sa mu kaunace shi domin da yawa wani zai zo maka kaunarsa kuma zai hau ya ga alheri a ga misali nan mu har kone-kone suka yi ba kone-kone suka yi ba saboda wannan shugaban kasa amma yanzu ba in ka je ce za ka kore shi su za su yaƙi ka sai da ya zo sai suka ga ashe ba yadda suke tunani ba ne Allah ji kan Umar Musa da yawa ba mu zabe shi ba amma da ya hau ya ka fahimci ashe wannan bawan Allah ba wannan ba yadda ake zaton sa bane da ya rasu waye bai takaice mutuwarsa ba mai yiwa da Allah ya bashi tsawon rai da wani zancen ake a ƙasar nan ba wannan amma da Allah ya nufin zai jarraba mutum Allah ya dauke shi saboda haka idan muka roƙi Allah wallahi duk wanda matsala da ake ciki wallahi za a gyara za ta gyaru na sha faɗa za a gyara Najeriya da yadda Allah kuma wanda zai gyara Najeriya sai an zo ba ana makallan ma bai ma isa ba wallahi sai zai ba mutane mamaki saboda shi tsari na ubangiji kyale ma Allah ka yadda ba za ka iya ba shi zai yi to shi kuma sai yi maka amma sanda ka ce wayanka ne zai ma shi kuma sai ya janye taimakon sa zai kyale ka da wayanka kuma duk wanda Allah ya kyale shi da wayansa wallahi ba zai kai labari ba abinda aka yi mana kenan a kasan nan Allah ya zare taimakon sa ya zama mana idan mu kuma har yanzu mun ki yadda mun yi laifi mun yadda Allah karka ban mu da wayan mu ya Allah duk wanda zai zama rahama ga al'umma Allah ka bashi daga sama har kasa ba roma da ko jam'iyyar mai aladan nan ce Allah ka bashi Allahu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم والله الله يبارك